Ke kice da ni naki ni ma za na ce da ke tawa, ki zo su zauna ni da ke ba ma batawa. Dan Allah ki zo gona sanki ya zan majinin raina, sanki ya zame ni tamkar wanda zai zan man ciyo. Dan Allah ki zo gona ki ce da ni.